بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم gaba yau ma kamar kullum allah sake dawo da mu wannan rana ta ashirin da watan rabi'ul awwal alif da dari hudu da talatin cifai daidai da sha shida ga watan maris shekara ta dubu biyu da tara cikin ci gaba da karatun mu wannan littafi al'aqida a tahawiyya littafin da yake mana bayanin tsantsan tauhidi da kuma usuli asillai na ahli sunna wal jama'a har kullum muna bayanin cewa abinda Allah yake nema wata ala a wurin bayi a farko da ƙarshe shine tauhidi mun karanto ayoyi da dama waɗanda suka yi bayani akan haka duk abin da mutum ya tara in bai je da tauhidi ba bai je da komai ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura satin da ya wuce mun yi bayani akan mi'raji da kuma isra'i sannan muka tabbatar da hujjoji abinda mu muka tafi a kansa na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ga Allah ba subhanahu wa ta'ala amma mun karanto cewa Allah ya nuna masa min ayati al-kubra ayoyi manya manya wala qadira amin ayati rabbih al-kubra ya ga ayoyi manya manya sannan muka kafa hujja akan cewa ko ko yiwuwar ganin Allah subhanahu wa ta'ala da nassin alqur'ani da kuma hadisi wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira wa wujuhun yawma idin basiratun tadhunnu an yuf'ala biha faqira to anan ne muka kwana yau kuma insha Allah za mu ci gaba wal haudul ladhi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haqq tabki ruwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama annabin da shi sallallahu alaihi wa sallam domin agaji da kuma taimakawa ga al'umma wannan gaskiya ne gaskiya ne saboda mutanen da suka rawaito hadisai na 39 wal mi'raj haqq au ba mu karanta wurin ba to wal mi'raju haqqun mi'raji da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne mun yadda da wannan kuma mun yi bayanin ra'ayoyin malamai akan wannan magana وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة malamai sun saba a wannan tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam shin da ruhinsa ne kawai banda jikinsa ko ko a'a da jikinsa ne da ruhinsa to abinda mu muka tafi akai shine tafiyan nan an yi da annabi sallallahu alaihi da ruhinsa da kuma jikinsa saboda wannan ba abu bane wanda zai gagari Allah subhanahu wataala domin siyakin hadisi ya nuna haka annabi ya ce mana ya ya ce an zo mani da ainihin buraka wato dabba ce wacce yake ba ta ta san madoki ba ko ko ta ɗaran mu alfadari ba ta kai jaki ba an ce tsananin saurin wannan burakan wato inda ta sanya kafa iya ganin ta nan ne take aje sawunta aka zo wa da annabi wannan dabba sallallahu alaihi wasallam ya hau ashe ko kaga tunda ya ce ya hau da jikinsa ne ba da ruhinsa ba muna fahimta fil yaqaba ba a cikin bacci ba a'a da idonsa ya san me ke wakana ya san abin da aka yi ina ne nan aka tsaya ina aka wuce suwa muka haɗu da su wa na gani duka waɗannan abubuwa a yaqaba wato a farke ne ya gani ba a cikin bacci ba ila sama'i zuwa sama har ma muka karanto irin annabawan da ya gani a sararin sama din sallallahu alaihi wasallam kama ga su annabi adam har zuwa can khalilu rahman ibrahim sallallahu alaihi wasallam a ce kenan inda a ce da rai ne bai yiwuwa a ce ya hau sama ta farko sannan yayi ta biyu sannan yayi ta uku ya nuna da jiki ake sannan har muka ce ya dinga kai komo tsakanin annabi musa da allah subhanahu wata'ala akan neman a sassauta sallah wanda aka sanya wa al'umma guda hamsin a shaida da da rai ne da bai kai ya dawo ba har ma da annabi Musa aka kawo sallolin nan guda biyar yace ka koma al'umman ka ba za su iya ba yace kai na tambaya an bani na tambaya an bani utum wa man فعدتم ala yawman sayuhran Na tambaya an bani na koma an maya kai ina jin tsoron dai mutumin da ya yawaita tambaya wata ran ba za a bashi abin da ya tambaya ba don haka sai shi kenan suna cikin wannan takaddama da annabi Musa alaihi salam sai ya ji kira aka ce kari an bai fari faridati na riga na zartar da farin lata a kan bayina don haka salloli guda goma ko ko guda ɗaya lada da kinta tana daidai da salloli guda goma a cikin na kunga wannan yana nuna cewa da jiki ne aka yi wannan irajin ba wai da ruhi ba ko kuma ce da jiki da ruhi gaba daya summa ila haitu sha Allahu min al-ula sannan daga nan sama Allah ya ɗauki annabinsa alaihi salatu wassalam zuwa inda Allah shi so ya kai ta har ma muka ce a wurin ya ga sidratul muntaha inda ha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ya ga wasu rafuka wasu a bayyane wasu a boye aka ce na bayyanan ga matsayin su na boyen kuma ga matsayin su ya ga wasu mutane da ake azabtarwa ya tambayi labarin su zuwa ne ne waɗannan duk kuma an gaya masu sallallahu alaihi wasallam ashe wannan dalili ne babba wanda yake nuna cewa da jikinsa ne da kuma ruhinsa aka yi wa akramahu Allahu bima sha'a Allah ya girmama annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da abinda shi Allah ya so har ma muka yi bayani a cikin Furqan karatun mu da muke na kullun asaba irin karamcin da Allah ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam duk yadda baki zai faɗa ba zai iya bayanin karamcin da Allah ya yi wa annabinsa ba alaihi salatu wassalam wa auha ilaihi ma auha Allah yayi wa annabinsa wahayin abin da yayi masa wahayi na wajabta sallah na halaliya ne na haramta haram da kuma sauransu siyar annabi sallallahu ba ta karyata abin da ta gani ba duk abin da aka nuna masa gaskiya ne ya kuma tabbatar ya kudurta haka ya sakankance ya yi imani da wani bai taba tantama ba fa sallallahu alaihi wa sallama fil akhirati wal ula don haka Allah kai dadin tsira da amin ga annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan a can lahira da kuma nan duniya to wannan kusan tsohon karatu ne yanzu ne insha Allah mu shiga cikin sabo wal haw tab alladhi akramahu Allah ta'ala bihi da Allah ya girmama annabin da alaihi salatu salli qiyasan li ummatihi don agaji ga al'ummar annabi alaihi salatu wassalam haqqun gaskiya ne wani ruwa ne wanda tafki ne zaƙinsa ya fi zuma haskensa ya fi madara sannan kuma ƙanshinsa ya fi almis duk wanda ya sha daga wannan ruwan ba zai taɓa yin kishi ba har abada annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune wata rana sai yayi dariya da ya dariya sai ce ba ku tambaye ni dalilin da yasa na yi dariya ba ko ko a'a kun san dalilin da yasa na yi dariya ko kuma a wata riwayan suka ce da shi mai yasa ka dariya ya rasulullah assalam yace wata sura ce yanzu nan ta saukan mani inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-aftar yanzu nan wannan sura ta sauka mani tana mani bishara da cewa an bani wani tafki wanda ya sha ba zai yi kishi ba har abada wannan tafkin akwai ƙoramai a cikinsa sannan akwai abubuwa wanda yake za a sha kofuna wanda za a sha irin na zinariya adadin waɗannan kofuna da ke cikin wannan tafki adadin ainihin taurarin da ke sararin samaniya duk mutumin da ya sha wannan ruwa ba zai taɓa yin kishi ba har abada amma sai ya ce akwai wasu mutane waɗanda sun san ni nima na san su a nan duniya za su zo da nufin su sha wannan ruwa sai a sha makance tsakanin su da wannan ruwa sai in ce al'umma ta al'umma ta sai a ce da ni a'a waɗannan wasu mutane ne waɗanda sun haifar da wani abu bayan ka wanda kai baka sani ba annabi sai ce to Allah ya raba ni da ku ya nisanta ni da ku ku tafi ku bani wuri a kenan kun ga ya nuna cewa tafkin nan wanda nan sallallahu gaskiya ne sannan Malam. malamai sun suka saba tafkin nan shi ne za a fara tararwa kafin ma'auri ko kafin sirafi wasu ka ce a'a za a imma sirafi sannan a je wa mizani sannan a je wa wannan tafki wasu ka ce a'a tafkin ne ake fara samu kafin a je wa mizani sannan a je wa sirafi wanda ni kuma ina tare da malaman da suke wannan bayani saboda dalilai kamar haka mutane za su tashi kamar yadda mutum ke mutuwa da kishi haka zai tashi cikin tsananin kishi يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم سبدا ونن ابو رضا اتاشي يوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سبدا قدن ذات الرانة قدن عذاب الله ذات سوكا وان الرانة to za a tashi cikin tsananin kishi don haka babu inda za a nema in ba ruwa ba to wannan ruwa don mutumin da ya katar Allah ya taimake shi ya sha to yana da rabo domin da ka sha wannan ruwa abinda zaka tunkara nan gaba za ka je wurin ma'auni idan ka tafi wurin ma'auni wa nagaul mawazinal mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin don haka sai auna maka aikin ka tunda ka sha wancan ruwa da alamar akwai sauki ga al'amuranka ma'auninka zai yi sauki insha Allah فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك نار حامية لوك سي أونا متو أيكنزا إن أك أونا مكا أيكنزا ذاك جيم صراطي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية متاكي كيف جينا كازو كاشر إن الله يقدر كان إلى كشمون النظافة شا سننك جيو أيكي أن أونا أيكنزا daga aikin nan yanzu sai ka tafi sirati siratin nan wasu kamar yadda nasu ya nuna za su wuce shi kamar walƙiya wasu za su zo suna inda inda wani dama siratin yana sama wuta da aljanna suna kasarsa mutumin da ya iya ƙetare shi to shi kenan zai shiga aljanna mutumin kuma dama da bai ƙetare ba in ya fada wuta zai shiga allah ya tsare ashe kenan kun ga da wannan muke iya bayani ko mu fahimta daga cikin sabanin da malamai suka yi cewa shi ba cikin fitina sai dai wanda Allah ya tsare shi wanda ya je wa Allah da zuciya wanda yake tana da tsafta kwarai to wannan haudi gaskiya ne domin mutanen da suka rawaito maganganu akan haudi sun kai talatin don haka muna roƙo Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su sha wannan tauki shi yasa malamai suke mana wannan bayanin alkausar naharun harin filjanna. wani ruwa ne a cikin gidan aljanna ko kuma huwal khairul kasir ko kuma alkhairi ne mai tarin yawa amma abinda malamai suka fi raja a kai shine wa nahrun fil janna wani ruwa ne a cikin gidan aljanna wa shafa'a ceto allati dakharaha lahum haqq wannan da Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi annabin ya ajiye ta domin al'ummarsa gaskiya ne mu mun yadda da wannan kama ruwiya fil akhbar kamar yadda aka rawaito a cikin hadisai in an ce khabar ma'anar shi hadisi an samu hadisai da dama sun zo sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceci mutane amma an samu a yau wasu suna kore ceto suna cewa babu abin da ake cewa ceto in ka tafi da abin da ka tafi da shi kenan shi za a yi maka aiki da shi wannan magana ba gaskiya ba ce idan ka duba alkur'ani alƙur'ani ya kora ceto a wani wuri amma a wani wuri kuma ya tabbatar da ceto inda aka tabbatar da ceton kuma za ka samu allah yana maganan babu wanda zai yi ceto sai da izininsa da yardansa da kuma son sa man zallazi ya shafa'u indahu illa wala ya shafa'una illa liman irtada lahum min khashyatihi وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ذاك عند الله يتبت الشيطان ذاك لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا zai ce ba za a yi ceton ba sai da izininsa sai da sonsa sai kuma da yaddansa to amma inda kaga an kore ceton aka ce babu ceton to in ka duba siyakin maganan ana magana ne da kafirai ana magana ne da mutanen da yake sun haɗu da allah babu imani tattare da su ko dai sun mutu suna shirka ko ku a'a ba ma muminan bane asala misali kamar ka duba allah yana magana da banu isra'ila واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون siyakin da ƙarshen siyakin yana magana ne da mutane kafirai a ta'amuruna nasa bil birni wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun shin za ku zanto kuna umurtan mutane da ayyuka ko ba ku yi ba za ku hankalta ba bayan kuna karanta littafi kaga ashe mutumin da yake umarni da kyakkyawa shi baya yi ba zai yi tsammanin cewa zai samu rabo ba wani Allah subhanahu wa ta'ala sannan idan ka duba karshen siyakin fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum abinda aka umarce su ba shi ne suka yi ba to tunda abinda aka saka ba shi kai ba yaya za ka yi tsammanin samun ceto ranar kiyama to haka sai aka ce da su wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsaru kaga maganar da ake anan da kafirai ne ake tsantsa don haka in kaga an kore ceto ana magana ne da idan ka koma wani wuri za ka ji allah yana magana kowane ceto amma ka duba siyakin magana ana magana ne da kafirai misali wa na darbihin ladina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'annahum yattaqun ana gargadi ne an kasan zukata ake yi don mutumin da ya je wa allah babu tauhidi bai yi imani ba bai yadda da musulunci ba kada ya yi tsammanin ya je da wani abu wanda za a saurare shi bare a ce akwai wani mutum da zai ce ta masa babu shi haka in ka sake komawa ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تكلموا sai Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in mutumin da ya mutu akan irin haka bai yi sallah ba bai yadda da alkur'ani ba yana shishigi da masu shishigewa ceton mai ceto ba zai amfana da shi ba na muna fahimta haka in ka koma wani wuri Allah ya kore ceto amma kuma ga kafirai yana cewa eh, abin nan eh, illa man ata Allah bi qalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahim lil ghawin وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكتبوا فيها هم والكارون وجنود إبليس أجمعون قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم سوما سوما كل مكان سبب دعا من دعكين إمام مصيبة إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا tun da تند سنة سنة شركة سنة ديني تقوم كاد allah ceton mai ceto ba zai amfana da su bar alƙiyama muna fahimtar da magana ana bani labari irin masu wannan ra'ayi wata rana ya tafi wazi na cewa babu ceto ne da aka samu wannan tijo ya taso kamar yadda nake zaunar nan yana rarraba mutane an sha mukabala zai yi ba ba za ka yi mukabala na ni ba mukabala zan yi ba ka ce babu ceto dan nan ya ce ba ceto ba ba ka ce ba ceto ce babu ceto ceto shikenan Ina son ka kaɗo ta magana guda ɗaya ka ce in ceton nan na annabi gaskiya ne kai kada Allah ya sanya ka daga cikin wanda annabi zai ceta to shikenan ko ba sai wannan ya fara tsallan kuturwa a tsida. ka san abin da kana rike yi ya canye na malam zai zama ce a'a ba za ni ba zan yi mukamala ba ba kuma zamiya za ka yi ba ka ce in har ceton nan na annabi gaskiya ne kai din nan da kake wannan furci yanzu kada Allah ya sanya ka daga cikin wanda annabi gace ta wannan bai faɗa wannan magana ba to ashe kenan kaga abin magana ce kawai ta fatan baki muna fahimta don haka ceto gaskiya ne sannan ceton nan malamai sun karkasa mana ceton nan har gida gida guda takwas akwai ash-shafa'atul rahma asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ceto mafi girma wanda yake bayan mun tashi an bar mu hakan nan beres ba mu san matsayin mu ba rana dab da kawunan mu idanuwa sun fito sannan hankali ya tashi hanta ta kada kai muna son ya zanto a mana hukunci ko wuta ne mu shiga saboda wannan tsananin hukuma da muke cikin cikin rana sai wasu daga cikin mu kamar da hadisi ya nuna sahih a ce kai jama'a yanzu nan wannan tsayuwar kuna ga zai ta mana noman tsaya ba mu san makomanmu ba gashi akwai mutanen da Allah ya aiko a cikin mu su ne jagorori su ne shugabanni a cikin mu dan me ba zai hana mu je mu same zai hana mu je mu su sai a ce gaskiya ne wannan ra'ayi yana da kyau a gaskiya wannan magana tana da gaskiya wannan hadisin annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da siyakin hadisin kamar da ke bayani an kawo wa annabi tankiya ko abin nan shinya na tinkiya don da ya katsa sai sun kui da kansa kasa sai ce ana sayyidun nasi yawmar kiyama ni innan ni ne shugaban mutane gaba ɗaya ran alkiyama kowa sai shuru sai ce a kaduru na lima shin ko kun san me zai sa ni in zama shugaban al'umma ran alkiyama alaihi salatu wasalam suka ce a'a ya rasulullah ai ba wanda zai iya sanin wannan sai Allah sannan annabi su san kai kenan ya ce to abin da zai sa sai ya fara kawo labari idan aka yi wannan tsayuwa sai mu yunkura mu tafi wurin annabi adam sallallahu alaihi wa sallam mu ce kai ne baba kai ne farkon halitta kai ne wanda aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza shin wai baka ga irin wannan hukuma da muke ciki ba wani daga cikin mu zunubinsa iya ƙaurinsa wani iya idan sawunsa wani gwiwansa wani ainihin kwakwasansa wani ƙirjinsa wani ma zunubinsa din ya lullube sa shin ba za ka sa baki ba saboda girman allah yanzu din nan musan halin da muke ciki sai ya ce to kun yi magana amma ku sani fa Hakika an umurce ni da umurni ni na saba an umurce ni da umurni na saba an ce kar in ci wata bishiya amma na ci fa sa adamu rabbahu wa sa adamu rabbahu fagawa annabi adam sai saba mu umurnin Allah don haka shikenan sai ya bace kamar da hadisi ya nuna to wannan abu da nayi ina jin tsoro yau a yau din nan da kuka zo kuna neman yi wani abu wallahi mu ya yi fishi bai taba yin fushi irinsa ba ba na tsammanin zai sake yin wani fushi irin wannan na yau a don haka sakamakon wancan abu da na yi wanda sanadinsa aka saukar da ni daga cikin gidan aljanna ban san da wani irin fiska zan tunkari mahalicci na ba yau amma ga annabi nuhu can ku je ku tunkare sallallahu alaihi wa sallam sai mu rankaya me wurin annabi nuhu arsa mu ce gashi nan wallahi ga halin da muke ciki kai dai ba abu bane wanda zai boye kai ne farkon annabin da Allah ya aiko a duniya kai ne wanda ka fi kowa yawancin shekaru a duniya kai ne wanda Allah ya wa kaza ya wa kaza ya wa kaza ba za ka sanya baki ba ko za mu samu rahama da sauki da rangwame cikin wannan abu da muke ciki sai ce to hakika ku sani babu wani annabi da Allah zai aiko a doron duniya face akwai addu'o'i wanda yake mustajaba shi annabin nan in yayi Allah zai ansa ni na riga na yi tawatun a duniya don na ce wa qala nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makaran kubbara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ساكمكم ونا ساكمكم ونا أكتيد أن ابنه ميكك وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا sakamakon wannan sai daga hannu ya ce innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajan kafara rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara don haka sai Allah ya aika musu da ruwan tufa daga gaba daya la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت وقيل بعضا للقوم sai aka halakar ya ce to saboda wannan addu'a yau ni ba ni da wani irin abu da zan je in tankari Allah da shi subhanahu wa ta'ala domin neman ceto gare ku ba zan iya ba amma ku tafi can ga annabi can annabin Allah Ibrahim sallallahu wanda har ake masa take Allah yana cewa واتخذ الله إبراهيم خليلا الله يالك النبي إبراهيم مسوي وجه كساميش زي لانك يا أتفعل النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وشي كي باباك كأولم كيني خليل الرحمن كيني الله يبا كذا duk daga cikin zuriyarka an samu annabawa da yawa da dama ba za ka yi wani abu ba ka roƙa mana Allah wannan uba da tsanani da muke ciki a wani abu kuma samu sai ce to ku dakata akwai maganganu guda uku wanda ne kamar yadda hadisi ya nuna ban da wannan ni ma a yau suna namuna waɗannan maganganu ban san sakamakon su yadda zan je tunkari da na ba daga cikin su a lokacin da aka zo aka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim lokacin da ya sassara gumaka ya sassare su ya kakkarya sai aka ce to ai shi kenan mun ji sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani saurayi da yake ambatansu da batanci ya ce zai aikata kaza watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin a kawo shi a tambaye shi ko shi aikata wannan aiki sai aka kawo shi aka turke shi a an anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai ne ka aikata wannan aiki da kuma kanmu ya kai ibrahim sai ce qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yattaqun su shi ne ya aikata wannan aiki ni ba zan ce komai ba ku tambaye shi shi in har bai magana ne zai ba ku ansa kaga idan ka duba za ka ga uslubi ne yayi na dara. hikima ce yayi amma wannan hikima ta sa yanzu yana tsoron ya zai tunkari Allah subhanahu wataala ina mai ƙarya a cikin mu yanzu karara ka zo kana gindaya ƙarya ka san ƙarya kake shi da awa ce fa yayi amma wannan da da'awa ta sanya yana tsoron da wani idanu zai tunkari Allah subhanahu wataala ina ga mutumin da ya zai dinga shahara ƙarya yana faɗin ta ya san ƙarya ne karara amma kuma bisa dina ba abu na farko kenan abu na biyu can inda Allah ke cewa falan ma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falan ma afala qala la uhibbu al afili a lokacin da ya ga wata ya fito sai ce hadha rabbi wannan shine ubangiji na yana kokarin ya tattaro hankulan su to har ya kai ga inda ke cewa falamma ra'a shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afala qala ya qum la in yahdini rabbi la akunanna min alqawmi adh in har Allah bai shiryar da ni ba yau ni ban san yadda ga sannu zan kasance daga cikin mutane ba tu to kun ga uslubi ya amfani da shi wurin don ya kira hankunan mutane zuwa ga gaskiya amma wannan abu da ya faɗa yasa ya ce to ni wallahi ban san da wani idanu zan tunkari Allah ba subhanahu wataala abu na biyu kenan abu na uku a lokacin da muka je wurin namros na tafi da matata sai ya tambaye ni wace ce wannan sai na ce da shi yar uwata ce maimakon ce da shi matata ce kaga kuma ba ƙarya ba ne tun da matar ka yar uwarka ce innamal mu'minuna wa bi ahlillahi وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف كاغني ‘yar uwarka ce matarka ‘yar uwarka ce amma saboda wannan lafazi da ya faɗa yace ni ban san yadda zan tunkari Allah ba da wannan magana don haka ni yau ba zan iya wani abu ba amma ƙuranka ya ku garzaya ga Musa can bin ibrahim sallallahu alaihi wa sallam yau la'alla shi yana da abin da zai sai a ranka ya yi wurin annabi Musa a ce kai dinnan kai ne kalimullahi wa kallama Allah Musa taklima ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا اككر ta mashi wannan yau mu muna cikin tasko baki ko za mu samu rahama da tausayi ko kuma al'amari zai mana sauki a yau ya ce ku dakata ni din nan akwai wani al'amari da na aiwatar akan kuskure amma ba da gangan ba saboda wannan kuskure da na yi ban san da wani irin idanu zan tinkari Allah ba a yau subhanahu wa wata'ala shine na taba kashe rai daga cikin ainihin banu isra'ila koko daga cikin mutanen kiftawa sakamakon wannan al'amari fawa kaza hu musa faqada alai qala hadha min amali shaitan innahu aduwwun mudillun sakamakon wannan aiki da na yi. ni ya wallahi ban san yadda zan je in tunkari Allah ba subhanahu ta'ala. amma ku tafi wurin annabi Isa shine kalimatullahi shine ruhullahi ku je la Allah shi yana da abin da zai sai a ranka ya tafi a ce kai ne kalma ta Allah kai ne ruhin Allah kai ne wanda aka halitta ba tare da uba ba eh, inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu duk a zayyano wannan to amma hadisin a nan sai ya ce annabi isa shi bai gabatar da uzuri ba sallallahu alaihi wa sallam bai ambaci wani uzurin da zai hana shi wurin zuwa wurin allah ba subhanahu wa ta'ala amma sai sake rifarin mutane ce kai al'amarin fa yau ya wuce duk yadda kuke tsammani ni yau innan nima a matsayina na annabin allah nafsi nafsi nafsi nafsi ta kaina nake ba zan iya yin wani abu ba amma ku je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam la'alla shi za a samu wani abu wanda zai sai a ranka ya a tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a same shi a ce shin yau ba abin da za a yi wanda yake yau kai dai ba wani abu bane koyayye a wurin ka ka san halin da muke ciki ka gani kaza kaza sai ya tafi ya fadi yayi sujjada sai a ce da shi yar farasak a lokacin da yake sujjadan Allah zai mishi ilhaman wasu irin yabo da zai gaya wa Allah subhanahu ta'ala domin Allah ya yi fishin da ba zai sake irinsa ba kuma a wannan matsayi ya cancanci Allah ya fishin da ba zai sake irinsa ba saboda in ka duba ayyukan da mutane suke bacin Allah Allah ne da mutum ne irin ka yake aiwatar da wannan laifi wanda kai kana da rayuwarsa kana da kisansa kana da arzikinsa kana da abin da za ka hana wallahi babu yadda za a yi kaɗaga mashi ƙafa miti da amma da yake abin ba naka ba ne duk yadda ka ji haushin mutum ba yadda abin da zai wakana sai abin da aka rubuto duk yadda kuma ka so mutum da alkhairi kai ba ka iya sa shi a gaba sai abin da aka rubuta mashi to kaga yadda aka samu sauki a lamari kenan law antum tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi idan la amsaktum khashyat al-infaq wa kana al-insanu to amma da ke ba ku kuke da shi ba duk abin da ka gani yadda nake fada Allah shi ne mai dole Allah shi ne mai yin yadda yake so ko da yadda ya so din kai bai baka so hakan ba Shi ne mai yin yadda yake so ko da yadda shi ya son kai baka so ba shi ne mai dole don haka sai a je in Allah ya yi wa annabi ilhaman kalmomi sallallahu alaihi wa sallam annabi zai faɗa wa Allah sai a ce daga kanka tambayi za a baka nemi ceto za a ceta maka to a wannan lokaci ne ba Allah subhanahu wa ta'ala zai ce limanil mulkul yauma a yau dinnan mulki na wane ne ba wanda zai iya magana sai ya ba kansa ansa lillahi alwahid alqahar na Allah ne kadaitacce mai buwaya ba wanda zai iya magana a lokacin nan kowa idon sa na kasa kuma kowa ya tashi irin haihuwar uwarsa li kullum minhum yawma idin kowa da ka sani ta kan sarki. a wannan rana don haka sai a zo a ce ta ne ya zanto an san matsayi wanda zai shiga wuta ya shiga wanda zai shiga aljanna ya shiga wannan ceto kashi na farko kenan kashi na biyu akwai ceton da za a bai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ceci wasu mutane wanda ayyukansu na alkhairi da sharri ya daidaita an yi can jaras a nan hamsin a nan hamsin kaga in banda Allah subhanahu wa ta'ala adalci da falala irin tasa da abinda in kai ne za ka yi eh, tun da an yi 50-50 kana iya cewa misali to shikenan ya shiga aljanna in kuma ya fito sai da wama wuta eh, tun da hamsin hamsin ne ai ko kuma a'a ya ɗanɗani wutar tukunna fatarsa ta gaya masa sannan in ya kai wani irin shekaru sai a fito da shi ya shiga aljanna to ire-iren waɗannan mutane da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam sai a zo ya zanto ba za su shiga wutar ba sai a yi amfani da rabin wannan aiki a yafe musu rabi a kai su zuwa gina aljanna ceto na uku akwai mutanen da yake su kuma an yi izinin su shiga wuta amma saboda imani da ke cikin zukatansu annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceta masu ba za su shiga wutan ba saboda la yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman mutumin da akwai daidai da kwayar zarra na imani a cikin zuciyarsa ba zai shiga wuta ba kawai da a cikin ta ba don haka da falalan wannan ceto sai a ceta masu su shigo ainihin cikin gidan aljanna sannan ceto na hudu shine ainihin raf'u darajat mataki mataki domin yadda ka gani dinnan akwai aljanna kaza akwai aljanna kaza akwai aljanna kaza kowace irin aljanna kuma akwai irin mutanen da Allah ya ajiye mata don haka shi sa yake cewa limisli hadha falyamal al'amilun na fi mutana fi so. wani ya ka tsere cikin aikin alkhairi misali kamar mahaddata irin iya yadda ka haddace a cikin alkur'ani sai a ce to ka karanta in ka karanta sai ka taka in ka karanta sai ka taka har zuwa irin iya yadda haddan ka ta kai to matakin ka kenan sun ma aurasna alkitab alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat idnillah keto na biyar wasu mutane ne su dubu saba'in za su shiga aljanna babu uffan ba dan me babu yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala iqab shine a lokacin nan da annabi faɗi wannan hadisi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye sa waye yace su ne waɗanda ba su yin magani da abin da Allah ya haramta ba su zuwa wasu wurare can daban ga Allah kaɗai suke dogaro ba su yin camfe-camfe ba su yin abin da Allah ya saba suna da tsananin tauhidi a cikin zukatansu sai wani mutum na zaune ana kiran shi Ukasha ibn Mihsan yace ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum annabi ka roƙa mani Allah ya sanya ni daga cikin su annabi yace anta minhum ya ukasha kai ɗinnan kana cikin waɗannan mutane wani ma sai zaburo ya ce ni ma ya rasu na ce a'a sabaka ka biya ukasha ukasha ya riga ya riga ka to waɗannan mutane za su shiga cikin gidan aljanna babu hisabi babu iqabi da falalan ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam sai nan ceto mataki na shida akwai waɗanda da ceton annabi alaihi salatu wasalam za a roƙa annabi ya roƙi allah subhanahu wa ta'ala a ɗan rangwanta musu azaba da ake yi kamar irin su abu abu talib waɗanda yake sun ba da lokaci sun ba da gudunmawa a cikin taimakon addini amma kuma saboda an riga an rubuta ba za su yi imanin ba ba su imanin ba to sakamakon wannan sai a roki ba wai a fito da su a cikin wutan ba a rangwanta musu azaba ceto mataki na bakwai shine wanda yake za a zo duk wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam za a ba shi dama duk mutumin da yake akwai daidai da miskala zarratin na imani a cikin zuciyarsa a je a karaɗo su a fito da su daga cikin wuta ko ma wane ne shi in dai akwai ragowar miskala zarratin na imani a je a tarkato waɗannan mutane a fito da su daga cikin gidan wuta sannan ceto na ƙarshe shi ne ga wannan da mutanen da ke sun yi manya-manyan zunubai amma musulmai ne sun sha giya sun yi zina sun yi caca la'alla sun kashe rai la'alla sun yi luwati irin manya-manyan zunuban nan da Allah ya haramta to shine hadisi ke cewa shafa'ati li ahlil kaba'iri min ummati ceto na ga masu manya-manyan zunubai ne daga cikin al'ummata to waɗannan da ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam su ma sai a roƙa a rangwanta musu azaba a cikin wuta to waɗannan su ne ceto ceto gida gida waɗanda yake duk kuma mu a matsayin mu na ahlus sunna mun yadda da wannan kuma muna roƙa ya sanya mu daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ceta don mutumin da kaji ya ce maka babu ceto yadda na zana maka wannan magana ra'ayi ne ceto in ka ji an kore ka koma farkon ayan ka koma ta za ka ji ana magana ne da kafirai ko mushrikai ko azzalimai waɗanda su ba su imanin ba amma idan ka ji Allah ya ce ba za a yi ceton ba to da izininsa ne misali zai ce ba wani mutum wanda zai yi ceto ba mala'ika da zai ceci wani sai Allah ya ba shi sarari sai Allah ya yarda sai kuma Allah ya so sannan a yi ceton wal misaqul ladhi akhadahu Allah ta'ala alƙawarin nan da Allah ya ɗauka min adama daga annabi adam sallallahu alaihi wasallam wa zurriyatihi da kuma zurriyarsa haƙƙun gaskiya ne ceto a cikin alƙur'ani gida guda uku ne akwai ceton da Allah ya ɗaukar wa 'ya'yan adam akan ba za mu bauci shaidani ba alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaitan innahu lakum wa an'buduni hadha wa laqad adalla minkum jibillan afalam takunu to wannan shine alƙawari na farko da aka dauka wa idza akhadha rabbuka من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا kowa sai ce eh mun yarda kai ne Allah ba kuma za mu bauci wani ba ba kai ba a lokacin tun ana cikin alamul zarra ana cikin wato abin nan cikin maniyi ma kowanne da kowa kamar yadda hadisi ya nuna a lokacin nan da aka halicci annabi adam sallallahu alaihi sallam, sai Allah ya shafi bayansa kamar yadda hadisin ya nuna duk abin da za a halitta na wani bil'adama adama baki ne fari ne dan aljanna ne dan wuta ne mai lafiya ne mara lafiya ne duk sai suka kakkafo gaba daya wannan hadisi ne daga ciki sai annabi adam ya ga wani kyakkyawa daga cikin mutanen nan sai ce wane ne wancan mutumin sai ce ai wannan wani ne daga cikin zurriyarka wanda shine cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa sallam annabi adam sai tambaya shekarunsa nawa aka ce shekarunsa 60 ya ce to a ɗauki 40 daga cikin nawa a ƙara masa sai aka ɗauka kamar yadda hadisin ya nuna to a lokacin da ajalinsa ya zo sai aka ce da kai to aka ce da shi to ajalinka ya yi sai ce ah, shin ba saura shekaru 40 ba aka ce ba kai ka ce a ɗauki 40 a ƙara wa wancan ba to sai annabi yake mana bayani alaihi salam annabi adam sai ya yi musu a lokacin nan sai 'ya'yansa suka yi musu sai ya manta sai zurriyarsa suke mantuwa don haka ya kuskure kuma sai zurriyarsa suke kuskure muna fahimta wannan shi na farko da aka dauka kowa ya yadda ba kowa sai Allah kamar yadda muka karanto a baya alkawari na biyu da aka dauka an dauka ne ga 'ya'yan isra'ilawa wa idza akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila la ta'buduna wa bil walidaini su ma ya dauki alkawarin cewa ba za su bauci kowa ba sai Allah subhanahu wataala alƙawari na biyu kenan sannan alƙawari na uku Allah ya ɗauka ne tsakaninsa da annaba لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا muna fahimta ai to alkawarin da Allah ya ɗauka gida tsakaninsa da annabawa kenan a cikin alkur'ani Allah ya ɗauki alkawura guda uku akwai wanda aka ɗauka gare mu gaba ɗaya akwai wanda aka ɗauka da 'ya'yan isra'ilawa akwai kuma wanda aka ɗauka tsakaninsa da annabawa duk kuma abin da ake magana ba za mu bauci kowa ba sai allah subhanahu wa ta'ala wa kari alim allah ta'ala haƙiƙa allah ya riga ya sani fi malam yazal cikin abin da bai riga ya wakana ba cikin abin da bai riga ya gushe ba adada man yadkhulul jannata adadin mutanen da za su sha janna wa adada man yadkhulun nara da adadin mutanen da za su shiga wuta annabi alaihi salatu wasalam yana zaune wata rana sai ya ce lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira da ku kun san abin da ni nake sani ji annabi alaihi salatu wasalam da za ku yi dariya kaɗan ku yawaita kuka menene ya faru ya ce yanzu nan jibrilu ya zo alaihi salatu wasalam ya zo mani da takardu guda biyu wannan takarda ta dama takarda ce sunayen mutanen aljanna da su da iyayensu gaba daya wannan takarda ta hagu gaba daya sunayen waɗanda za su shiga wuta ne da sunayensu da sunayen iyayensu ga suna an kawo mani to ashe kenan allah ya riga ya san wane ne zai shiga aljanna wane ne zai shiga wuta kamar yadda hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu in ban manta ba yake nunawa ɗaya daga cikin ku idan yana cikin cikinsa za a umurci mala'ika ya rubuta kalmomi guda hudu bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyin aw sa'idin zai rubuta aikinsa ya rubuta ajalinsa ya rubuta arzikinsa ya rubuta shi dan wuta ne ko dan aljanna ne sai annabi ya rantse sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ya ce na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa wallahi wani mutum daga cikin ku yana irin aiki ko zai yi aiki irin aikin mutanen aljanna sai ya kasance tsakaninsa da ita zira'i ne ya rage sai littafin da aka riga aka rubuta don ba a rubuta shi cikin mutanen aljannan yake ba sai kuma ya rikide ya koma yana aiki irin aikin mutanen wuta ya mutu akan aikin yan wutan sannan kuma ya shiga wutan na kuma rantse maku da wanda rayuwa take hannunsa in ji annabi alaihissalatu wassalam wani mutum daga cikin ku zai yi aiki irin aikin mutanen wuta ya ta aiki irin aikin mutanen wuta har sai ya kasance tsakanin shi da ita zira'i ne kadai sai littafin da aka riga aka rubuta ya juya ya zanto dama ba wutar bane zai shiga sai ya koma yana aiki irin aikin mutanen aljanna sannan kuma ya mutu akan wannan aiki ya shiga cikin aljanna to sai wani tambayi annabi alaihi salam ya ce ka bani bayani ya rasulallah wai shin wannan aiki da muke yi yanzu a fi ma jarat bihi al-aqlam wa jaffat bihi suf shin abinda muke yi a yanzu cikin abinda alƙaluma suka riga suka zana ne littattafai suka bushe a kai ko ko a'a wani abu ne sabo wanda zai wakana annabi ce a'a alaihi wannan aiki da kaga kuke yi gaba daya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun duk abin da kaga kuna yi gaba daya cikin abin da aka aka riga aka rubuta ne na alkaluma sannan littattafai gaba ɗaya suka bushe sai ya ce to in ku haka ne yaya za a yi mu yanzu mu yi wani aiki kenan shin ba za mu koma kawai mu dogara da wancan bai ce a wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah zai ga aikin ku annabi zai ga ayyukan ku sallallahu alaihi wasallam sannan mu'mini za su ga irin ayyukan ku sannan kuma boye kaddara da aka yi kai baka san makoman ka ba wannan shine zai zaburar da kai ya sa ka tashi ka aiki don baka da garanti abin a boye yake baka san ya za a yi da kai ba muna fahimta to tsoron wannan abu zai sa ka tashi ka ce barin ya aiki barin zabura barin yi kaza don haka adadin mutanen wuta Allah ya sani adadin mutanen aljanna Allah ya sani jumlatan wahida bugu daya a dunkule Allah ya riga ya san kowa da komai amma yadda nake bayani mu Allah ya taimake mu ya so mu da rama saboda an riga an mana bayanin daga inda muke da abin da zamu yi da abin da zamu tadda da yadda makomar tamu take kawai kai yanzu neman agajin Allah ne za ka yi subhanahu wa ta'ala ya taimake ka akan wannan mukunni da ya baka ka iya rike shi domin ka samu ka buɗe dakin da aka tanadar maka fala yazdadu fi dhalika al'adad babu wani adadi da zai karu akan adadin da Allah ya rubuta yan aljanna ne wani adadi da Allah ya rubuta na mutanen wuta ne ba zai karu ba wala yanqusu minhu sannan kuma adadin ba zai rage ba ba irin al'amari ne na duniya an aiwatar da wani misali abu kamar interview sai a ce to shi shikenan yanzu har yanzu abinda muke nema still akwai vacant muna neman sarari ana neman ƙari ina na Allah subhanahu ta'ala ba haka bane mutanen da za su zo duniya da irin aikin da za su yi da arzikin kowa da rayuwar kowa da makomar kowa an riga an gama da wannan kafin a halicci duniya da shekaru dubu hamsin aka gama da wannan don haka duk abin da ka shi a yadda ka gan shi haka Allah ya so ya gansa ba wani abu wanda zai wakana sabanin nufin Allah ba zai yiwu ba shi yasa wata rana wani malami ana kiran shi am bin haisam yana ba da labari cewa sun shiga cikin kwale-kwale a cikin kwale-kwalen akwai ba majuse mai bautan wuta sannan akwai wani mutum wanda bai yi imani da kaddara ba a ciki sai shi wancan mutumin da bai yi imani da kaddara ba abin nan sai wanda yake bautan wuta sai ce da wanda bai yi imani da kaddara ba a'a shi wanda bai yadda da kaddaran ba sai yake cewa wanda yake bautan wuta ka musulunta mana sai ce to wallahi ni dai ina son musulunta eh, abin nan ina son musulunta amma kuma shedan bai so ba ka musulunta mana in ji shi yake ce da shi ce to hatta ya sha Allah har sai Allah ya so yadda abu yake kenan ka musulunta ya ce zan musulunta amma sai Allah ya so in ji mai bautan wuta sai ya ce a ah, to ai Allah ya so amma shi dan bai so ba in ji shi wanda bai da kaddara ba Allah ya so amma shaidan bai so ba sai shi wancan mutum ya ce to shi kenan ni ina tare da shaidan ne tunda har yanzu shaidanin bai so ba ana fahimta magana kuwa wato yana so ya nuna mana cewa ke kaga wannan kuskure ne misali yadda shi yake cewa bai yadda da kaddara ba kaga mai bautan wuta yanzu ya ya nuna masa cewa shi bai san abin da yake ba tunda ya ce Allah ya so amma kuma shaidan bai so ba da shaidani da Allah wane ne ke gaba da wani wa ya fi wani karfi wane ne bawa wani to ta yaya za a ce Allah ya nufi abu a ce kuma shaidan bai nufa ba kuma har a ce wai abin da shaidanin nan ya nufa shi zai wanzu ba abin da Allah ya nufa ba muna fahimta hakanan kuma akwai wani malami shi ma amru bin Ubayd yana zaune a majalisi sai wani balaraban kawai ya ce malam don Allah ka kai mani addu'a shi ma malamin bai da kaddara ba a tunaninsa duk abin da ya same ka kawai kai ne ba Allah bane rubuta maka sai ce ka bani addu'a taguwa ta ta bace Allah ya dawo mun da ita sai shi malamin ya daga hannu ya ce ya Allah ba kai nufin a sace taguwar wannan ba aka sace kafin ya ci gaba sai ce malam ba na san addu'an ka sauke hannayenka sai ce me yasa ya ce saboda ai ka ce ba da nufin Allah aka sace ba to ina kuma jin tsoron idan Allah ya yi nufin a dawo da ita kuma ya zanto ba a dawo da ita ba muna fahimta don haka duk abin da aka rubuta hakan nan ne yake ba wani abu wanda yake zai bijiro wanda ba rubutacce ba ne babu shi ba a duniya ba ba a lahira ba babu shi abu isa wata rana wani mutum ya zo ya same shi alkastalani sai yake ce da shi ka bani labari a ra'a magana za mu dasa aya anan saboda lokaci ya wuce kwarai da gaske سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك to um, la ba zai iya ba dalili kuwa shi yana iya kai ka abin da yake ba tauhidi ba ne amma an aminta da abin da zai kawo sauyu ne to wannan babu laifi a cikinsa amma in za a samu wanda ba shi din ba to a bar shi a je wurin wanda ya fi shi ya bi ka gane Na, na tsaiwan eh a ah, ai akwai mutanen da yake su ba su cikin wannan tarnaki kamar mutane waɗanda za su shiga cikin inuwar allah lokacin ba wata inuwa sai inuwarsa daga ciki akwai yaro matashi wanda yake bauta ya sa a gaba cikin masallaci da kuma mutumin da wata mata ta neme shi ce da ita na jin tsoron Allah ire-iren waɗannan akwai mutanen da su ba su san ana wannan ba eh eh eh eh imon da suke ciki saboda fishin da Allah ya yi ba a san wane ne zai tunkare shi ba amma ba wai su suna cikin hukuma ba ne da tsanani Kuma wadda suke ciki sun san allah subhanahu wa ta'ala ya yi fishi don haka fishin da ya yi ba za su iya tunkarar shi ba kamar kai ne da 'ya'yanka a laifi sai a ce kai a ce to wani kai ne babba ce kai ba zan iya ba baba baba ya ji an wannan aiki a wallahi ne ke dai ki ce ke ma ya fishin magana ki a ta kama kame waza shi waza shi to shi ne eh tashin hankali ne ba dan kaɗan ba amma mutane suna ta wasa shi yasa nake bayanin akwai sirri da har ka mutu ba za a san ka da shi ba amma ranar za ka hau tebur ka gaya wa duniya irin sirrin to kaga ashe ko in har za ka hau tebur ka gaya wa duniya irin wannan sirrin kaga ka ka kunshi alheri in ka je ka yi bayanin alheri tunda duk yadda ka shekara da matanka akwai halin da naka ne ba za ta taba sanin ka da shi ba ita ma haka bai yiwuwa wai duk sirrin ka ta sani ba zai yiwu ba haka har mai sauka ya sauka ya raba ko haka za a kasance ba za su sirrin ka ba to ashe ko haka ne kai ka boye mata ka boyo abin da ita din ya kamata ka gayawa kuma yanzu za ka zo gaban duniya ka bana. ai kaga gara ka kunso alheri in aka ce wane dan wane sai ka ce eh ni nayi kaza na ka faɗi abin da kunne zai ji sannan kuma hankali ya ɗauke shi amma idan ka tashi allah ya tsare kana bayanin aikin ka luwaɗi aikin ka shan jini aikin ka ka kashe mutanen da wane da wane da wane ka gaya dinga gaya wa duniya irin wannan malamai akwai aiki fa wallahi sai dai in an isa ne za a san irin aikin kowa dai ya shiga taitayinsa amma akwai aiki a gaban mu ba dan kaɗan ba Allah ya sa mu gama lafiya na'am na'am ka fita cikin abin da muke akai tauhidi ne muke son a yi tambaya akai dan shi muke nema ya kasance Allah ya taimake mu da shi eh sallah nan akwai suleiman suna karantar da akhdari da su iziya nan da ashmawi ina ga da risala mago dan haka sai ka tambayi malam yanzu ana karatun tauhidi ne ko kuma ka same ni a waje insha Allah na'am kowa duk duniya kai ne kake ganin abin da yawa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kai ne kake girmama abin ba mai girma bane yaya kake tunanin mutuwa so tari ka sha mutum ka ce ɗazu ba muna tare da shi to ya aka yi mutu in abin da wahala ya yi ya yi mutu ko ba a taɓa irin wannan rason ba wanda ka sani kun kasance kila da safe kaman ni wani lokaci can wani bawa Allah irin wannan wuri shine kullun na farko a can mun yi hasuwa da shi da azar sai aka ce ku zo a a shi to in abin da wahala me yasa ya mutu ba ka duba haihuwa ka duba ta inda da ke fita sannan ka duba irin wahalar da mata suke yi kai inda kana yi sai ka ce in kai dai shi kenan ka dasa aya sannan kuma kana mamakin yaya za a yi yanzu kai da ni da kai ta irin wannan wuri muka fito amma yanzu gashi daga girma to al'amarin Allah ba abu bane wanda wai hankali zai ce ga yadda yake a kai ne kake tsammanin auren ka ga yadda yake amma duk yadda kake tunanin Allah ya wuce kowa zai tashi ya accounting ayyukansa ai dan kankanin aiki in buga maka misali na kusa-kusa kana amfani da wani network ne saltal ko glo ko mtn guda biyu to mu ce kana amfani da misali saltal idan ka tafi yanzu cikin system ɗinsu ka ce da allah kana son su baka details running balance mai ke wakana da wayarka za su iya gaya maka call ɗin farko da ka fara yi tun da yi activating line da irin mintocin da kai da lokacin da kai kira da number da ka kira to ai wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa haka wai yake idan mutum zai iya creating system da zai karanta maka lokacin da kai kai yanzu in na rantse ba zan yi kafara ba baka san mutumin da ka fara kira ba sannan baka san mintocin da kai ba sannan ka manta lokutan da kai amma yana na computer da ka nema aka buɗo number sai ce kayi minti kaza ranan kaza da misalin karfe kaza to in mutum ya yi wannan kuma shi mutumin waye shi to kuma wanda ya yi mutumin sai gagara kuma ya yi yadda yake so da mutum Yana ga yanzu hankali ya zo mun fahimci abin ga mai yiwuwa ne <laughs> now haka yake sosai to in ka duba waɗannan ba za ka abubuwa to yanzu misali ka duba likitanci ya kai ga in aka kwashe ka aka ce ai an ma rasa mai ke damun ka sai a je yanzu akwai wani injin wanda yake sai masu hali sai a je a tura ka a ci gama akwati a buɗe maka ac gashi na ana monitoring duk wata gaba kada komai na jikinka da rashin lafiya ana na ana monitoring kwamfuta na faɗe eh, wuri kaza ne ya samu matsala sakamakon kaza da ya baza amma maganinsa kaza a kowane injinin za a tura ka kai kana kana cikin akwati ac na ta blowing naka za ka yi minti talatin a ciki kana tafiya kana tafiya